Kidaya, Sura goma sha hudu Mutane sun yi tawaye A daren nan, sai dukan jama'ar suka ta da murya, suka yi kuka da ƙarfi, dukan Isra'ilawa suka yi gunaguni a kan Musa da Haruna, dukan taron kuwa suka ce musu, 'Dama mun mutu a Masar, ko kuma a wannan hamada ma. Don me Ubangiji yana kawo mu wannan ƙasa, ya bar mu kawai mu mutu da takobi, a kuma kwashe matanmu da ’ya'yanmu ganima, ashe, bai fi mana mu koma Masar ba? Sai suka ce wa junansu, Mu naɗa wa kanmu shugaba, mu koma Masar. Sai Musa da Haruna suka fāɗi rubda ciki a gaban jama'ar Isra'ilawa. da suka taru a can, Yoshuwa ɗan Nun da Kaleb ɗan ne waɗanda suke tare da masu leƙo asirin ƙasar, suka yayyage tufafinsu, suka ce wa dukan taron Isra'ilawa, Ƙasar da muka ratsa, muka kuma leƙi asirinta, tana da kyau sosai, in Ubangiji ya ji daɗinmu, zai kai mu ƙasan nan. ƙasar da take zub da madara da zuma, ya kuwa ba mu ita, sai dai kada ku tayar wa Ubangiji, kada kuma ku ji tsoron mutanen ƙasar, domin za mu gama da su, Kariyarsu ta gama, amma Ubangiji yana nan tare da mu, kada ku ji tsoronsu. Amma taron jama'a suka ce za su jajjefe su da duwatsu. Sai ɗaukakar Ubangiji ta bayyana a Tentin Sujada ga dukan Isra'ilawa, Ubangiji ya ce wa Musa, Har yaushe mutanen nan za su rena ni, har yaushe za su ƙi gaskanta ni, duk da yawan mu'ujizan da nake yi a cikinsu, zan buge su duka da annoba in hallaka su, amma zan mai da kai al'umma mai girma. da kuma ƙarfi fiye da su, sai Musa ya ce wa Ubangiji, Ai, Masarawa za su ji game da wannan, da ikonka ka fitar da mutanen nan daga cikinsu, za su kuwa gaya wa mutanen wannan ƙasa, sun riga sun ji cewa kai, ya Ubangiji, kana tare da waɗannan mutane, kuma cewa kai, ya Ubangiji, an ganka fuska da fuska. cewa girgijenka ya tsaya bisansu, cewa kana tafiya gabansu cikin ginshiƙin girgije da rana, da ginshiƙin wuta kuma da dare, in ka kashe dukan mutanen nan gaba ɗaya, al'ummai da suka ji wannan labari game da kai za su ce, Ubangiji ya kāsa kai waɗannan mutane a ƙasar da ya yi alkawari da rantsuwa ne. shi ya sa ya kashe su a hamada, yanzu bari Ubangiji ya nuna ikonsa, kamar dai yadda ka furta, Ubangiji mai jinkiri fushi ne, mai yawan ƙauna, mai gafarta zunubi da ta waye. duk da haka ba ya ƙyale mai laifi babu horo, yana horon ’ya'ya saboda zunubin iyayensu har tsara ta uku. da ta huɗu Bisa ga ƙaunarka mai girma, ka gafarta zunubin mutanen nan, kamar dai yadda ka gafarta musu daga lokacin da suka bar Masar har zuwa yanzu. Ubangiji ya amsa ya ce, Na gafarta musu yadda ka roƙa, duk da haka, muddin ina raye, kuma muddin ɗaukakar Ubangiji ta cika dukan duniya. ko ɗaya daga cikinsu da suka ga ɗaukakata, da mu'ujizai da na yi a Masar, da kuma a cikin hamada, da suka ƙi yin mini biyayya, suka kuma gwada ni har sau goma, ba ko ɗayansu da zai gan ƙasar da na yi alkawari da rantsuwa zan ba wa kakanninsu, ba ko ɗaya da ya rena ni. da zai taɓa ganinta, amma domin Kaleb bawana ya kasance da ruhu dabam, ya kuma bi ni da zuciya ɗaya, zan kai cikin ƙasar da ya je, zuriyarsa kuwa za su gaje ta, da yake Amalekawa da Kan'aniyawa suna zama a kwarin, gobe sai ka koma baya, ka nufi wajen hamada ta hanyar Jan Teku. Ubangiji ya ce wa Musa da Haruna, Har yaushe wannan muguwar al'umma za tă yi gunaguni a kaina? Na ji koke koken waɗannan Isra'ilawa masu gunaguni, saboda haka ka gaya musu cewa, Muddin ina raye, in ji Ubangiji, zan yi muku daidai da abin da na ji kuke faɗa, a cikin wannan hamadan, jikunanku. za su fāɗi, kowanne a cikinku mai shekara ashirin ko fiye, wanda aka ƙirga shi cikin ƙidaya, wanda kuma ya yi gunaguni a kaina, da zai shiga wannan ƙasa, ba ko ɗaya daga cikinku da zai shiga ƙasar da na ɗaga hannu na rantse, za ta zama gidanku, sai dai Kaleb ɗan Yefune da Yoshuwa ɗan Nun. Amma game da ’ya'yanku da kuka ce za a kwashe su ganima, zan kawo su cikin ƙasar, su ji daɗin ƙasar wadda kuka ƙi, amma ku, jikunanku za su fāɗi a wannan hamada, ’ya'yanku za su zama makiyaya a nan, shekaru arba'in suna shan wahala domin rashin amincinku, har sai mutum na ƙarshe a cikinku ya kwanta a hamada, shekaru arba'in, shekara ɗaya a madadin kwana ɗaya, cikin kwanakin arba'in da kuka ɗauka kuka leƙi asirin ƙasa, za ku sha wahala saboda zunubanku, ku kuma san abin da ake nufi da sa ni in yi gaba da ku, ni Ubangiji na faɗa, zan kuwa aikata waɗannan abubuwa. a kan dukan muguwar jama'an nan da suka haɗa kai suka tayar mini, za su sadu da ƙarshensu a wannan hamada, a nan za su mutu, saboda haka mutanen da Musa ya aika su leƙo asirin ƙasar, waɗanda suka komo, suka sa taron jama'a su yi gunaguni a kansa saboda sun kawo rahoto mai banrazana. a kan ƙasar, waɗannan mutanen da suka kawo rahoto mai barazana a kan ƙasar, annoba ta buge su, suka kuwa mutu a gaban Ubangiji, daga cikin mutanen da suka leƙo asirin ƙasar, Yoshuwa ɗan Nun da Kaleb ɗan yafona ne kaɗai suka rayu. Da Musa ya gaya wa dukan Isra'ilawa wannan labari, sai suka yi baƙin ciki ƙwarai. Kashegari da sassafe suka haura ta wajen ƙasa mai tudu suka ce, Mun yi zunubi, za mu tafi inda Ubangiji ya yi alkawari, amma Musa ya ce, Don me kuke rashin biyayya da umarnin Ubangiji, wannan ba zai yiwu ba, kada ku haura, domin Ubangiji baya tare da ku, magabtanku za su ci nasara a kanku. gama Amalekawa da Kan'aniyawa za su kara da ku a can, domin kun juya daga Ubangiji, ba zai kasance da ku ba, za a kuma karkashe ku da takobi, duk da haka suka yi tsammani ba zai zama haka ba, sai suka haura ta wajen ƙasa mai tudu, Musa da akwatin alkawarin Ubangiji dai ba su gusa. daga sansanin ba, sai Amalekawa da Kan'aniyawa, mazaunan ƙasar tudu, suka gangaro, suka auka musu, suka bubbuge su, suka kokkore su har Horma.